gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukkuna na lahiya da wannan yammaci, sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 wanda kuma za ku iya saurare ta intanet. a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa jamila kabiru fage da ni halima jimrau Gwamnatin Amurka ta bai wa Najeriya tallafin dala miliyan 23 wato kusan naira miliyan 455. Dan na tafa da bayani akan yadda yake ganin za a sarrafa kuɗaɗen, kuma kun turo mana amsoshinku ta Facebook. Idan mun koma batun cimma muradun karni ta hanyar da za su dawwama kuma zaura matasa zai ci gaba da duba yadda za a yi a cimma waɗannan muradu a Najeriya. Shin ma za a iya cimma waɗannan muradu? babu abin da ɗan adam zai so ya cimma da za a ce ba mai yiwuwa ba ne in kai maganar yunwa aikin gona zai iya bukatar duk abincin da za mu ci Najeriya kawo maganar yunwa in dai har muna so mu mu cimma wayannan muradu mu koma principle of primary health care kuɗin da aka bayar daga ita wannan na cimma wannan muradu a sa ido a kansu jamila kuɗaɗen da amurka ta bada naira miliyan kusan miliyan dubu ɗari hudu da hamsin da takwas. Eh, ba eh, kwarai. <laughs> Yau, to a cikin shekarun nan hudu da shugaba Muhammadu Buhari zai yana mulki yaya kuke wato yaya zai bullo waɗannan muradun ƙarni ganin yadda aka yi wa tanda da kuɗaɗen muradun ƙarnin farko yaya zai ya tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata a yi wa talakawa. a iya ɗan shekaru hudun nan da zai yi ya ga lalle cewa matakai da ake so a fara da su an fara kowace shekara isa target a yi harkar monitoring and evaluation sosai Halima Abdullahi na tafe da filin dafe-dafe ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Jamila kamar yadda muka yi magana waɗannan kuɗaɗe gwamnatin Amurka ta ba da su ne domin taimakawa al'ummar Najeriya a kawar da talauci da ya mm. dame su yau wato tambayar da muka yi shine yaya ya kamata a kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe da Amurka ta tallafa ma Najeriya da su ga amsoshin ku kamar yadda kuka bar mana a Facebook. Allah ka sa a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta kyakkyawar hanya wadda talakawa za su amfana sako daga attahiru hashimu yau da gobe shawara ta game da hanyar da ya kamata gwamnatin najeriya ta bi da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da amurka ta bata domin da talauci ita ce a ƙara wa mata da maza masu ƙananan sana'o'i jari kuma a tara matasa da waɗanda ba su da sana'a su ma a ba su jari a kuma ɗora su akan irin sana'ar da ya kamata su yi a gani na Hakan zai taimaka wajen yakar talauci a Najeriya, sako daga Lawal Sani na kawu daura. A yi amfani da su yadda ya kamata ga waɗanda ake da buƙatar taimakawa, wato talakawa kenan kai tsaye. Ba tare da kuɗin sun shiga aljihun gwamnatocin jihohi ba, domin ba dole ne su kai ga talakawan ba. Domin yin ƙananan sana'o'i na yau da kullum, yin hakan zai rage raɗaɗin talauci da ke damun mutane. kuma duma za su taimaka wajen ɗago da arzikin ƙasa. Sako daga Hamisu Iyantama. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi amfani da waɗannan kuɗi wajen gina sabbin kamfanoni da kuma ta da tsohohi waɗanda suka durƙushe sannan kuma ta inganta noma. Ina ganin yin hakan zai taimaka sosai wajen rage talauci a Najeriya. Sako daga Rabi'u Zayyana. A nawa ra'ayi shine a yi amfani da kuɗin nan wajen kashe ire-iren dazuzzukan Simbisa da makamantansu a mayar da su gonakin noma mallakar gwamnati domin samar da abinci a ƙasa. Sako daga Sirajo Muhammad Dange. Gaskiya da walakin goro a miya suna da wata ɓoyayyar manuwa. Amerika haka kawai ba za su tallafa wata ƙasa ba ba tare da wata manuwa ba. Sako daga Ahmad Di Bello. Masu shawarar cewa a tada tsaffin kamfanonin nan ina goyon bayan su ɗari bisa ɗari don shine babban hanyar rage talauci. Kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta tada tsaffin kamfanonin kuma ta ƙara wasu sabbin kamfanoni mabambanta da zai zama na kowace jiha a ƙasa an kai mata rassan kamfanoni, domin a ɗebi matasa maza da mata aiki da duk waɗanda ba su da aiki su ma su samu aikin yi. Saƙo daga Hamid Suleiman. To yau da gobe, shi dai talauci a ko'ina an san ya shahwar matasa. To don haka ya kamata gwamnati ta yi amfani da waɗannan maƙudan kuɗaɗen wajen tallafa ma matasa. tare kuma da gina kamfanoni waɗanda za su rinƙa samarwa da ƙasa da matasa kuɗin shiga. hakan shine zai rage talauci a ƙasar nan saƙo daga shu'aibu adam bagwai allah ya sa tallafin ya zo mana sai dai mu 'yan najeriya waɗanda suke kan iyaka da kamaru ba zai amfane mu ba saƙo daga shehu bashir fulani to alhamdulillahi abin nema ya samu hilin yau da gobe ku miƙa min shawara ta wajen shugaban ƙasa akan yadda za a yi da waɗannan kuɗaɗe gaskiya ya kamata a kafa kwamiti a duk jihohinmu na Najeriya a taimaka ma bangaren matasa da 'yan kasuwa da rance. Idan aka yi haka za a samu karuwar yalwa da ci gaban matasa da kuma raguwar ta'addanci. Wallahi a yankunanmu na jihar Yobe matasa da 'yan kasuwa sun shiga wani hali na ha'ula'i. Allah ya sa Baba Buhari ya ji wannan sako amin, sako daga Gambo Barau Fataskum. Yau da gobe, matukar ba wata doka mai ƙarfi gwamnatin tarayya ta fito da ita ba, wallahi waɗannan maƙudan kuɗaɗe za su bi shanin sarki. Ma'ana jami'an gwamnati za su salwantar da su saboda tsabar rashin tsoron Allah. saƙo daga Abubakar Suleiman Azare. Shi ma ɗan iya akan kuɗaɗen nan yayi yi nazari yau ga Isa Lawal Ikara. Ɗan yana cikin inuwa na iske shi cikin nishadi yana ta kaɗa ƙafa na ce ɗan iya masu gari yanzu aka ka samu wata madafa don na san ruwa bai faye zafi ba sai idan an dafa ya ce kasan idan ƙasa ta samu shugaba mai kyakkyawar manufa zaka ga sauran ƙasashe masu rauni na ta kamun ƙafa wasu manyan ƙasashen kuma su yi ta kawo ɗaukin kuɗi da azurfa na ma an ce amurka ta baiwa Najeriya kuɗi sama da naira million dubu ɗari hudu don kashe karsashin talaucin da ya sa 'yan ƙasa ke ta zufa-zufa. Shi yasa kaga ina ta dariya don na san talakan Najeriya kwanan nan za ka ga ya fara fafa, kaga ko ai tun da ina cikin su dole ni ma in fara ƙafafa. Don ko tabbas talakan ƙasa zai jike da wannan kuɗi da aka ce gwamnati ta yayyafa. Na ce to ɗan iya mai kake ganin gwamnatin Najeriya za ta yi wa talakawa, don ka san talauci ya musu mugun ɗaurin da suke ta kuwa ya ce i da farko dai ya kamata a kyautata noma ta hanyar kai mishi ɗaukin gaggawa ga masu ƙananan masana'antun da ke ɗaukan ma'aikata a ƙasa kuma gwamnati ta zama agazawa sannan yana da kyau a zakulo 'yan ƙasan da Allah ya musu wata baiwa a taimakawa kowannensu ta ɓangaren da yake da ƙwarewa waɗanda suka kwankwaɗi ilimi kuma a sama musu aikin yi don su masu taka tasu rawa su kuwa waɗanda ba su samu zuwa makaranta don yin karatu ba a fito musu da wata hanya da za ta sauƙaƙa musu rayuwa kada a ziga gwamnati ta ce waɗanda ba su yi karatu ba wai daidai suke da gawa a maimakon haka a ga kuɗin nan don tallafawa kowane ɓangare ta yadda 'yan ƙasa za su samu natsuwa na ce amma ɗan iya kasan fa maganar talauci so ake a yi gaskiya da gaskiya babu maganar ha'inci don ba a so wurin rarike damu damuwar talakawa su kuma su buge da lalaci ko kuma waɗanda aka bai wa haƙƙin karya talaucin su buge da ɗibar na kalaci dan ya ce ai dama idan ka ji jami'an gwamnati na zuba zalunci shugabansu ne kawai suka gane ba shi da adalci saboda haka wannan kuɗi da amurka ta ba nigeria fa babu maganar cimuci don duk wanda ya yi sakaci zai zubar wa da kanshi mutunci kai dai kawai shugaba buhari ya dage wajen daddatsa duk duk wani dogon turanci ya tabbatar da wannan sununin sanarin kuɗi sun taimaka wajen samarwa da talakawa 'yanci. Dan iya ce kai na ikara ya kamata fa ka san abin da talakawan Najeriya suke so shine gwamnati ta sama musu wata mafita. Idan talakan ƙasa yana ta fama da wata muguwar cuta, to gwamnati ta miƙe wajen samar da asibitocin da za su samar mishi da maganinta. Ya zama kuma dukkanin manyan buƙatun rayuwa Wanda da ke wahalar da talaka sun wadata kasan talauci ne ke sa ƙasa ta yi ta tatata saboda kaɗan ne daga cikin 'yan ƙasan za ka gansu sun zama mawadata sauran 'yan ƙasa kuma su yi ta fama da talauci mai ƙalata na ce to ɗan iya Allah ya kai mu lokacin da Najeriya za ta samu tsafta daga dukkanin ƙazanta wahalhalun da talaka ke ta faman sha yanzu su zamanto duk mun manta har dai ta kai ga nigerian ta bai wa sauran takwarorin tarata To a zauren matasa yau ma ga Hassan Maina kaina tare da Dr. Amina Zakari da Abbas Adamu Tsiga da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala dan gwagwarmaya kuma shugaban kungiyoyi masu zaman kansa a Abuja za su ci gaba da muhawara. Yau za su duba yiwuwar cimma sabbin muradun karni. Wannan development goals ana magana kamar yunwa. Mm. In kai magana yunwa aikin gona zai iya bukatar duk abincin da za mu ci Najeriya. Ya kawo maganin yunwa. Ya Ya ce kuma zai ba kawo aikin yi. Duk mutanen mu da ke tafiya nan sun ta wuce rana cikin gari za ka iya tura su kawai su yi maka noma. Ga shara a cikin kawai a cikin birni dankare. Ba mu da yadda za mu sarrafa ta mu kauye kawai ana neman taki na gargajiya saboda manomi bai da kuɗin da zai sai taki yanzu ba mm. ba mu san yadda za a yi a kwambatin wannan shara da ke nan cikin bariki a kai ta kawai can a zuba a gona a sami taki amfani a haɓaka a bude auduga ne da da sauransu wanda za a ba masu su yi amfani duk gasu na kuma in kai maganar wajen kiwon lafiya a da muna da duba gari ka zuba shara ka tara taki za a gaya maka ka kwashe ba za ma a bari rashin lafiya ta kama ka ba saboda already an yi abinda ake rigakafi ya magani ka kwashe shara ka kai ta can waje ana bukatar mai sauransu ka kaga sauro ba zai cije ka ba ba a maganar malaria ba a maganar Eh, kwalara ba a mai duk wannan kudaden za a yi amfani da su idan muka yi amfani yanzu za mu iya cin wannan za mu iya cin nasara akan wannan abubuwan ma da aka kawo su eh. kan sun da daɗin saboda kawo da idan gwamnati shi yasa suka yi fela insha Allah ah, Dr. Amina Zakari idan muka duba a matsayin ki na likita ta wace fuska kike hango waɗannan abubuwan a matsayina na likita kuma a ce likita public health physician da za a ce kafin ma a je wannan committee da aka yi setting da suka duba wannan sustainable development goal da an taimake mu as public health physicians da za mu ce the way out shine mu koma baya can yadda malam abbas ga ya ce primary health care a primary health care me ake ce ma primary health care akwai abinda muke muna da principles na primary health care a wannan principles din suna nan ko me za ka yi ka raba shi daidai wa data inda ake bukata da yawa ka bada inda ake bukata da daya inda ba su bukata da yawa a ba su daidai da suke bukata na biyu kowa da kowa ya zama hands on community participation ba za a ce an ba mu mutum ɗaya ba ne kowa ya yi participating a level ɗin shi na uku kowane sashi sashi a zo a zauna kan tebur a ce ga abu kaza kamar yadda malam tsiga ya ce a nan cikin birni muna da shara him ana bukatan shi a ƙauye a taki sai a kira environment wannan naku sharan ku kwasa mana shi ku kai mana shi wannan ƙauyen kaga an yi amfani da shi na uku maimakon mu ce kullum sai mun importing mashin mu yi wannan mu samu irin mutane mu na abadin nan su mana fabricating abin da ya dace da mu za mu iya maintaining a yi amfani da shi in ma a asibiti ne in ma a gona ne in ma a environment ne in ma a tace ruwanmu ne sannan bayan mun gama wa'annan sai mu zo mu ce menene ya fi damun mu kawar da cututtuka yadda ya ce mm. prevention a da ibrahim garba wala idan muka duba kuma muradin ci gaba masu ɗorewa na sdgs nan da aka yi mm. na farko mm. shine kaman kawar da talauci a gaba ɗayansa kai dan gwagwarmai ne kuma a bana san kai wannan kokarin na yaƙi talauci a shiyar arewa maso gabas kana ga zai yi kuwa Ah, babu abin da dan adam zai so ya cimma da za a ce ba mai yiwuwa ba ne yau ko yanzu inda muke zaune wannan na'ura da muke aiki da ita ai dan adam ne ya cimma kaga ba abin da ya kawo wannan illa ah, bin ah, amfani da tsari na ilimi da amfani da tsari na doka da dai duk abubuwa da ake bukata na a cimma abin da aka kuduri da aka shimfiɗa to mu a nan idan yau ana kokarin a ce lalle za a cimma kau da talauci yana iya yiwuwa idan muka cire son kai akwai tsare-tsare ta ɓangarori da dama da ya kamata a halin da najeriya take ciki yanzu da ma bangarorin arewa misali ba abin da ake illa kawai sai dai duk abin da aka kawo ana so ne yanzu yanzu nan a cinye a turance we are nothing but consumers yadda ka san kwari da suke barna a gona haka mutane suke alhali kuwa mu mai da hankali na cewa abin da za mu ci nan mu san ga hanyoyi da za mu iya samun daman a samu a haɓaka su a kawo su amfanin gona ya za a yi kuɗin da aka yi budget da kuma kuɗin da aka bayar daga ita wannan na cimma wannan eh, muradu a tabbatar da sun iso ma'aikatu da aka ce suke aiwatar da waɗannan tsare-tsare a sa ido a kansu a mai da hankali ta abubuwa da za su taimaka wajen haɓaka arzikin ƙasa misali harkar gona masana'antu makarantu kuma a tabbatar da cewa abubuwa da ake karantarwa a makarantu abubuwa ne da in aka same su suna fitowa daga makarantar kai tsaye za a nufi wuri ne da za a yi amfani da su ba kawai a karantar da yara shikenan sun tashi shekara nawa mutum ba zai iya aiwatar da ko da abu ɗaya na shekara shida da za ka yi a makaranta ko da secondary school kyanta a ce ko garba ne a shekaru shida da kai ka iya kera garma ko da ta gargajiya ne ko da ta kai ko ta ma wace al'ada ce to waɗannan su ne abubuwan da a zahirance mu rage yawan mai da hankali a abubuwan da ake cewa theory mu zama more practical and proactive akan abubuwa da suke wanda za su ɗabaka arziki da kuma taimaka wajen samun 'yan ƙasa samu aikin yi hmm. to wannan zai taimaka wajen kawo da talauci malam abbas adamu tsiga idan muka duba yawancin galibin muradan nan na karni da ake kammala su wannan shekara suna kusan cene da kuma kari idan aka hada da waɗanda aka kawo yanzu na sdgs din nan kana ga an kamo hanyar cimma waɗannan gudan goma sha yanzu a sosai makuwa ai duk in suna da alaka da juna kamar yanzu na gama maganar aikin gona da sanitation ka kwashi taki daga nan ka kai can gura ka gyara environment kuma ya shafi kiwon lafiya ka gyara muhallinka kuma can kuma ka gyara aikin gona kuma mm. kaga duk suna da alaka da juna mm. so idan aka samu shugabanci kuma aka samu cewa number one a wayan mutane kai su gane me ake so su yi menene waɗannan bukatu ma da ake so su kowa ya fahimci me ake so a yi saboda shi kan shi ya me ake cewa ya bada tashi irin gudunmawar da zai bada hmm. don a samu a ga an cimma waɗannan bukatu in muka duba duk yanzu mu yi karatun tana duk muka duba yanzu gidajen mu duk abin da muke daga wanda muke sawa muke amfani da shi gidan mu duka in ka duba za a ga daga waje ake kawo su hmm. abubuwan nan duk daga man shafawa ne abin da muke duk za a iya su a nan Najeriya hmm. why not mu dawo mai karatun tana su mu da muke amfani da shi mu rage mu ce bari mu dawo mai amfani mu rage girman kai da me ake cewa da me da wannan pride din mu zo mu amfani da namu nan gida ko da ba su da kyau a hankali wanda ke yi wata nan za a ci riba zai ai yanzu malam tsiga ban mata ne ka ba eh. yanzu ga yadda jami'an gwamnati a Najeriya suke yawan amfani da motocin Kijo da su Toyota ka da sauransu ai a Najeriya akwai a nan jihar Arewa a kudu maso gabas akwai Innocent ai wanda yana motoci ma to ai in muka koma baya zaka lura can wurin lokacin da manomi zai sai da muna yara mun san lokacin da manomi zai sai da amfanin gonan shi ya sa kudin shi a buhu ya je ya so sabon mota ko sabon mashin mm. ya kawo ƙauyensu da su ake misali najeriya za ta iya komawa wannan lokacin mun san cewa duk irin wannan big big store din da ake shiga manya-manyan kamfuna da yanzu zaka je london ko dubai ko ina wanda suke baza kada najeriya suke hmm. me yasa yanzu suka ban najeriya duk mu koma mi karatun tana mu koma daga inda eh. aka samu matsala mu eh, gani in na kuma wurin dr amina zakari kaman a cikin waɗannan manufofi na cigaba masu koyarwa na sdgs akwai kaman na sha uku limamin eh. yanayi me illar da dumamar yanayi yake ga lafiyar bil'adama imaman yanayi yana da lahani sosai ga dan adam amma kafin yi magana batun imaman eh, yanayi kamar mm. eh, garba ya yi maganan cewa ko fatan ya ka iya yi mm. kaga mun dawo batun da ya ce principle of primary health care inda muke ce mishi use of appropriate technology so kaga dama na ce in dai har muna so mu cimma wa'annan muradun mu koma principle of primary health care batun imaman yanayi da farko shi wannan imaman yanayi yana cire wani abu da ake ce ma ozone layer da yake tace mana zafin rana da abubuwan da suke mana lahani a kan fatanmu to kaga idan climate change ba a tsayar da ita ba su kansa kansa na fatocinmu za su haɓaka sannan su wa'annan da muke ce ma albinos mm. su dama ya fi musu lahani to zabiya kaga yana musu lahani sosai eh, eh. sannan duk abubuwan da eh, iska ya dauka ya kai sama ruwan da yake sama dina shi yake tace su hmm. akwai waɗansu sinadari da Allah ya su sai ga dama suna lahani ba ma ba lokacin da suka hau sama can suka da wannan sinadaran sai ga duk sun zama ba su da lahani sannan su da ko da ruwan sama yanzu ya sauko ƙasa zai sauka cikin gonakinmu ne to kaga in ba wannan ozone layer din wayannan abubuwan masu lahani za su sauka cikin gonakinmu su shiga cikin abubuwan da muka noma sannan su koma cikin cikinmu to kaga duk abin da ya shiga cikin ciki zai bi jini sannan ko ina naka zai mu lahani a cikin shekarun nan hudu da shugaba muhammadu buhari zai yi yana mulki yaya zai bullowa waɗannan muradin karni yaya zai ya tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata a yi wa talakawa kalubale ne ga shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari saboda tsarin ake tafiyar da gwamnati ta tarayya ta najeriya wani tsari ne daban wanda ya saba shi ya taba rike shugabanci ya yi ya kuma rike shugabancin ptf ya yi ya an samu cigaba ko ina ba masa to amma wannan tsari kalubale ne sabo wanda yake tafiya da zamani an ce zamani yana tafiya abubuwa suna canzawa dole akwai bukatar tunani sababbin tunani wanda za su zo wanda suke tafiya da zamani da ilimi da yanayin zamantakewar mutane akwai bukatar shugaban ƙasa ya kalli wannan abu mun ji daɗi saboda mun tabbatar shi yana da burin ya haɗe da wasu ƙasashe domin a kawo ci gaba ga Najeriya. Ci gaba in ka ce za makale kai ɗaya ka zauna ba zai samu ba, amma idan ka haɗo tara-tara aka ce da taro-taro giwa ta fi kowace dabba nama in ji mutane. da haka mun ga yadda a harkar tsaro yake ta ziyartar kasashe daga wannan kasa zuwa wannan kasa daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa domin a haɗa gwiwa a taimaki Najeriya a kawo ci gaba. to shi ma wannan harkar sustainable development goal harka ce da ta shafi ilimi ta shafi lafiya ta shafi abinci ta shafi zamantakewa ta shafi ayyukan mutane ta dai shiga fannoni da dama kala-kala kuma wannan kasashen lalle za su zo da tsari za su zo da kudinsu za su zo da dukkan yadda za su tafiyar amma ba zai tafi ba sai an hada da gwamnati kuma shi mai girma jiran muhammadu buhari shine shugaban gwamnatin nan akwai bukatar a karbi tsarin nan amma idan aka tashi a daina yawan naɗa mutane kawai don wane na san shi ko wane dan uwana ne ko wane dan siyasan mu ne kawai a naɗa shi a dinga ba su shugabanci a duba a cikin mutane a zakulo mutane waɗanda suke da hazaƙa da ilimi da experience watakila sun taɓa irin waɗannan ayyuka da suka shafi ɓangarori na ayyukan da za a ce international organizations ayyukan da suka shafi kasashe daban-daban wanda suke kawo mana shi to irin wannan ayyukan yana da bambanci da irin aikin da ake na gwamnati ta tarayya to a zaɓi mutanen da suka dace a ɗora su shugabanci daɗin aiki da turawa irin wannan abubuwa na ƙasashe international organization sukan baka target a ce ga abin da ake so ka cimma ga kuma yadda za ka cimma kuma an baka nan da shekara kamar misali biyar ga irin abubuwan da ake so ana son nan da ya kara biyar a ga canji kaza a ga canji kaza a ga canji kaza ba wai a baka kawai sakaka kamar yadda muke mu a gwamnatocinmu na Najeriya yadda aka saba ba so da haka dole kana buƙatar mutane waɗanda aikin ne a gabansu jama'a ce a gabansu ba wani abu da za su samu ba burin su lallai a ga canji canji canji canji canji so da aka ɗauko irin waɗannan ah, mutane a sassa su su kuma shi shugaban ƙasa duk da gashi a hukuma ita ta haɗin gwiwar ƙasashe ita majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido akan abubuwan amma a tabbatar wajen tafiyar da ayyukan siyasa ba ta shiga ciki ba idan za a yi aiki a je a yin inda ake bukatarsa ba wai kawai don ni an bani garinmu eh, kawai in je in ce lallai sai misali an yi min asibiti a garin mu ba bayan watakila a nan yankin namu akwai garin da ya fi mu buƙatar a yi asibiti a gurin to ya kamata a ce lallai eh, eh, mai girma shugaban ƙasa ya sa irin waɗannan mutanen no nonsense mutane waɗanda aikin ne a gaban su ba wai lallai su wani abu nasu ba a je a yi ayyuka inda ya dace inda ake buƙatarsa abu tsari in Allah da sai ga jama'an mu ta ci gaba muna samun tallafi daga ƙasashe da dama ana yi mana a fannin ilimi a fannin lafiya a ɓangaren gona a ɓangaren shari'a a ɓangarori da dama amma inda ake kara abin sai ka tarar waɗanda ake bawa suke jagorancin abin ba aikin ne a gabansu ba suna amfanar abin ne kawai domin su da 'yan uwansu da wasu abubuwa da aka lallai yana buƙatar isa ido a sa hannu akan wannan abubuwan kuma lallai ya yi ƙoƙari a iya ɗan shekaru hudun nan da zai yi ya ga lallai cewa matakai da ake so a fara da su an fara kowace shekara isa target a yi harkar monitoring and evaluation sosai a samu impact tun lokacin da aka ce za a yi misali wani kwata review ga cewa a wannan kwata din target din da aka sa lallai an cimma shi in ba a cimma shi ba to ko duk wanda suke da da haƙƙi akan wannan abun lallai to a ɗau wani mataki a kansu to za ga ayyukanmu suna ci gaba nan da nan sai abin mamaki yanzu wannan ƙasar Ethiopia yanzu suka yi launching ɗin wani jirgin ƙasa wanda duk Afirka babu shi to lokaci yayi mu ma da za mu gyara tunaninmu yi wasu abubuwa wanda muke ganin za su kawo ci gaba ga ƙasar mu Najeriya Ahmad Abubakar Dakta kenan da wannan bayani yanzu duk ku biyo mu mu shiga madahin Halima Abdullahi mu ji abin da za ta dafa mana yau. Yau kuma ɗakin girkin nawa ƙasar Borno zai koma. Domin kuwa dai burabuskon gero za mu ci. To uwar gida yana buƙatar gero, yana buƙatar madambaci da kuma 'yar albasa ke wanda da farko idan kika tashi yin shi wannan burabusko bayan kin surfa ki an wanke shi an cire dukkanin wata tsakuwa da ke cikin shi to za a kai inji a barza. Idan aka barza shi aka kawo miki sai ki ƙara tankaɗewa sabida ki fitar da dukkanin wani gari da ke ciki. Idan kika fitar da wannan gari wato nan kuma a gefe guda sai ki zuba shi a cikin wani mazubin ki ki ɗan yayyafa mishi ruwa ki ɗan jujjuya. Idan kika jujjuya sai ki kawo wannan madambacin ki da kika haɗa sai ki zuba wannan barzazzan geron a ciki. Idan kika zuba shi sai ki bar shi ya turara ya turara ya turara. Idan ya turara to sai ki sauke. Idan ya sauke nan a gefe guda kuma ga ɗan man ki da albasa sai ki yayyanka albasar. Ita albasa a burabus ya dai ɗan ƙara ƙanshi ne sai ki ɗan yayyanka a ciki ki haɗa ki juya nan kuma ga ruwanki a tukunya ya tafasa wato sai ki zuba wannan ɓarzazzan geron a ciki ki ruɗa sai ki zuba wannan albasa ki ɗan kawo ɗan mangyaɗan ki shima ki zuba a ciki duk ki haɗa su ki juya wa'yansu kuma a cikin wannan ruwan da kika ɗora na daban a ciki zaki ɗan zuba man a ciki sai ruwan ya tafasa idan ya tafasa sai ki ruɗa wannan ɓarzazzan geron da kika turara kuma kika ɗan yayyanka albasa a ciki idan kika ruɗa shi sai ki kawo murfi sai ki rufe idan kina so uwar gida za ki iya ɗiban garwashi ki zuba a saman murfin tukunyar wa'ansu kuma sukan fara ɗora fefe ne idan suka ɗora fefe sai su kawo murfin tukunyar su rufe sabida tururin yanda zai fi turara shi sosai sosai a cikin tukunyar kuma a yi ƙoƙari a rage wuta don kar kuma ƙasa ya kama Kin ga a hankali a hankali wuta tana nasassa har yanda zai turaru sosai sai ki sauke. Burabusko uwargida da zarar ma ya nuna za ki ji ƙamshi ya cika gari. Da fatan za a gwada. Kuma shi ma dai burabusko ana iya cin shi da miyar taushe ko miyar kuka ko miyar dai da uwargida kike so. Da fatan. dukkanin waɗannan girke-girke namu za a dinga ƙoƙari ana gwadawa sai in ce a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. jamila wai me ya gama halima abdullahi da burabusko ne tana son shi amma ta ce yana kanshi kuma yanzu haka a kin san in ya dahu mm. in ya turara ya turara zaki ji tunda da gero ake yi zaki ji kamshi Mm, yana tashi amma ta ce wai a ci burabusko da miyar kuka wallahi mm. bare bari suna can suna cewa amma ina ina ta bata da ya kuwa dai da ya kuwa <laughs> to masu saurare iyakacin shirin namu na yanzu a madadin jamila kabiru fage da daniel brown da mr rob ni ce halima jimarau ke sallama da ku sai gobe war haka da izinin allah muryar amurka yau ta tantance This program has come to you from the Voice of America, Washington.